Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 29 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Gabjejen kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna wawi ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa ta hana wa gwamnati siye ko amfani da kayan kamfanin da haramtacciyar doka ce. mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce yana da tabbacin cewa iran ce ta kai hari kan wasu tankokin man fetur da ke gabar gamayyar tekun daular larabawa sannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi sojojin myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta ƙasa da cin zarafi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau laraba ne aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin shugabancin a Najeriya. So Yadda aka gudanar da rantsuwar shugaban kasar kenan a birnin tarayya Abuja. Haka zalaka muna dauke da rahoto akan yadda aka rantsar da gwamnoni a jihohin Adamawa da Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Gamjejen kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar China mai suna Huawei ya nemi wata kotun Amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hanawa ma'aikatun gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyar da ke karɓar kudaden tallafi daga gwamnati saye ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau talata ne lauyoyin kamfanin suka shigar da kara suna cewa suna neman da a soke wannan doka inda suka ce dokar ta majalisar dokokin amurka ta kafa kamar yankewa kamfanin hukunci ne ba tare da an yi mishi shari'a ba su dai 'yan majalisar dokokin na amurka sun cusa wannan tanadin ne a cikin kasafin kundin bara a matsayin martaninsu ga alakar da suke gani akwai tsakanin kamfanin nawawi da kasar china da kuma damuwarsu akan tasirin harkokin tsaro a cikin dangantakar da ke tsakanin kamfanin da ita gwamnatin ta china a yau laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce yana da tabbacin iran ce ta kai hari a kan harin da aka yi aka kai a farkon wannan mako a farkon wannan watan akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular larabawa sai dai kuma da yake jawabi ga manema labarai yayin ziyarar da ya kai abu dhabi saboda abin da ya kira tattaunawa akan muhimman batutuwa masu alaka da tsaro a yankin bolton bai bayar da hujjoji ba amma ya kare zargin nasa akan iran inda ya ce an harba nakiya mai fashewa akan wasu tankokin man fetur. Iran ta yi watsi da zargin da ake mata na cewa ita ta kai wannan hari. Kuma a yau Laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Abbas Mausabi ya ce Iran ba za ta amince da zargin Bolton a kan ta ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar inda rundunar sojan ta fatattaki al'ummar musulmin rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce sojojin sun tura dubban dakaru zuwa rakhine da yaƙi da ƙungiyar 'yan tawaye ta arakan wanda ke neman ƙarin 'yanci ga 'yan mabiya addinin buda na jihar a cikin wani rahoto da aka wallafa a yau laraba kungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta jera abin da ta kira manyan laifukan yaƙi masu yawa da sojojin myanmar suka aikata ciki har da kisan gilla da kuma kama mutane ba bisa ƙa'ida ba da azabtar da su da kuma batar da su. daraktan yankin na kungiyar na amnesty na shiyar gabas da kudu maso gabashin asiya wato nicholas bakulin ya ce ayyukan da sojojin suka yi a jihar tarakine sun nuna rashin imani da rashin adalci daga sojojin zuwa ga fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu sa ido na kasashen duniya da na cikin gida sun yi Allah wadai da kama wani ɗan jarida ɗan ƙasar Pakistan saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yar gwagwarmaya da aka ce suna da alaƙa da wata ƙungiya mai kare haƙoƙin ƙabilun Pashtun na ƙasar. Gohar Wazir wanda ke aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa wanda ake kira Haibar News. sannan yana da manhajar tashar youtube nasa na kansa jami'an tsaro sun kama shi ne tare da wasu mutane 21 a farkon wannan makon a zargin zarginsu da neman da hankalin jama'a cibiyar kare haƙƙin 'yan jaridu da ke nan amurka wato cpg a takaice ta yi gargaɗin cewa hana 'yan jaridu gudanar da ayyukansu na watsa labarai zai iya aibi ga tsarin mulkin demokuraɗiyya a pakistan a don haka cibiyar ta buƙaci da a hanzarta sakin ɗan jaridan cikin gagawa a jiya talata ne guguwa mai ƙarfi ta lalata gidaje da kakkarya bishiyoyi da layukan wutar lantarki a jihar kansas da ke nan amurka a cikin barnar baya-bayan nan da yanayi mai tsanani ya yi a sassa daban-daban na yankin na tsakiyar kasar ta amurka tun daga makon da ya gabata zuwa yanzu ita dai wannan guguwa mai karfi da aka fuskanta a yammacin jihar kansas ta raunata akalla mutane goma sha biyu yayin da ruwa mai tsanani ya tilasta hukumomi fitowa suna gargaɗin mutane su mai da hankali a jihohi da dama daga can kansas har zuwa jihar new york A jiya talata mazauna jihohin Ohio da Indiana suka fara gyara barnar da iska da guguwa mai ƙarfi suka yi musu wacce ta hada da mutuwar mutum akalla ɗaya da kuma raunata mutane fiye da 130 da lalata gidajensu da makarantunsu da kasuwancinsu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shugabanci wa'adi na biyu a wani kwarye-kwaryen taro da aka yi a birnin tarayya Abuja. Sai dai ba a ga gilmin yawancin tsofaffin shugabannin Najeriya a wurin taron ba. Wakilin murya Amurka Nasiru Adam El Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adi na biyu zuwa Mayun 2023 a wani kwarya-kwaryen taro da mukarrabansa suka halarta. aga faretin soja ba wani jawabi da shugaban ko wani gabatar a taron da jami'an tsaro suka kusan fin farar hula yawa tsohon gwamnan zamfara mahmud aliyu shinkafi na kan gaba a rantsuwar muna sa ran insha allahu wannan shiga ta biyu za mu ga abubuwa na alherai daga wannan shugaba namu saboda kasar ta samu lafiya kuma tattalin arzikin na gyaruwa abin da ake so kenan kuma ana samun kwanci hankali a sassan da ake dan samun fitilu irin na jihar tamar zamfara to muna sa ran insha allahu abubuwa za su Isa Mu'azu Darma da tafarkin Bauchi Kabiru Dairu na daga jami'an kamfen din shugaban suna masu kwarin gwiwar samun sabon sauyi. Dole sai da makama waɗanda za su yi mahaɗan ayyukan nan Allah ta'ala ya haɗa shi da wa'anda za su yi aikin tare kuma ya zama suna da son su yi ɗin kamar yadda ya yake zai yi kokari ne ya iya ka iya shi wurin zaɓo mutanen da za su kama masa su yi wannan aiki don a ciyar da ƙasar nan gaba kuma a ƙara samun nasarar da ake so a samu ko matsalolin da ake fuskanta Allah ta'ala duk ya sa su kama a yi maganin su wannan abu da kira next level wato mataki na gaba za a samu sabbin tsare-tsare na ci gaba musamman ma a mu na arewa kamar yadda aka yi jihohin kudu kuma an yi haka ne domin a fara da kudu kuma karo na biyu za a ci gaba ta arewa sunana honorable muhammad launa lado ne national chairman na accord party wajen appointment na da ministoci muna kira ya tsaya ya duba ya dauki 'yan siyasa shi dan siyasa shi ne ke zuwa ya dauko alkawura wurin al'umma saboda haka duk lokacin zai koma gare zai dinga tunanin cewa akwai nauyi akan sana alkawarin da ya dauka sunana abubakar abdullahi sokoto a babban sakataren jam'iyyar unity party of nigeria abun da kawai nake son in eh, tsokaci da shi ga mutanen nigeria domin kada su yi mamakin cewa wai ba a ga tsohon shugabannin kasa a wannan wurin ba ba a ga obasanjo ya zo ba ba a ga abdulsalam ya zo ba ba a ga babangida ya zo ba ba a ga goodluck jonathan sun zo ba ko da ma ana ta kokarin ana ta raɗe raɗin cewa sun yi iyaka kokarin su domin su wannan ba allah ya zama shugaban kasa to wannan abun ta zama nuniya cewa ba su ji daɗin abun da 'yan najeriya suka yi ba yanzu dai za a jira ga waɗanda shugaban zai zai matsayin 'yan majalisar zartarwa da tuni wasu masu sharhi ke hasashen shugaban ka iya dawo da wasu daga tsoffin ministocinsa musamman ma don la'akari da yadda bai garan bawul ko sau ɗaya ba a wa'adinsa na farko. Lasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar sauran jihohin Najeriya a jihohin Adamawa da Taraba an rantsar da sabuwar gwamnati a cikin kwanciyar hankali inda a jihar Adamawa aka samu sabuwar gwamnati ta jam'iyyar PDP. A Taraba kuwa ta zarce aka yi ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. cikin tsauraran matakan tsaro ne aka gudanar da bikin ayola inda tsohuwar gwamnatin apc ta sanata muhammadu bindo umaru jibril ta mika ragamar mulkin jihar ga sabar gwamnatin pdp ta ahmadu umaru fintiri a jawabinsa na bankwana tsohon gwamnan jihar bindo Jibrilla, wanda mataimakinsa martin babale ya wakilce shi ya ce za su mika wannan mulki ne a daidai lokacin da al'umman jihar adama suka fara ɗanɗana gardin mulkinsu saboda haka ya fatan sabuwar gwamnati za ta ɗora daga inda ma suka tsaya. and improve on the policies in order to meet the increasing cost of governance. Government is a continuous process. Da yake jawabi bayan an rantsar da shi, Ahmadu Marufintiri ya ko bayyana na wasu kudurorin gwamnatinsa goma sha ɗaya da yake so ya cimmawa kudurorin da suka hada haƙƙin ma'aikata da kuma inganta tsaro, inda nan take ya ɗibar wa 'yan jagalen nan da aka fi sani da 'yan shila da ke addaba al'ummar gari di makonni biyu da su tuba ko kuma su gamu da fushin sabuwar gwamnatin jihar. Security of lives and property shall be the primary Justice, merit, competence, and, de and diligence shall prevail. Let me sound a note of warning to the local core group currently terrorizing our neighborhood, not to test our resolve, but to shift up, seal up group, have two weeks from today. To ko menene fata al'umman jihar a yanzu? wannan mako ita ce tambayar da ne wasu da suka zo bikin rantsar da sabuwar gwamnatin adamawa. ko yanzu haka masu sauraro ina tare da wasu mata da suka zo wani taron a ah, mama ya suna. suna aisha. Haji aisha ya na farin ciki a fuskanki. insha Allah ba abun da ya kai mu farin ciki kamar na yau. kamar me kike nufi da wannan farin ciki da wannan farin ciki fili ya samu gwamna me kuke so a tunda kin fita daga yankin da yake yankin da aka yi matsala da tashi tashi hankula me kuke so sabon gwamna yi abin da muke so sabon gwamna yi shine ya dawar mana martaba mu a garin mu mutanen mu su koma gida mu zo na lafiya kamar na da sabon gwamnati magana ci gaba shine ya ɗauki youth da mata ya yi tafiya da su Abdul Jalal Barkindo, Fresh Air. allah ya ba mu sabon shugaba mai alfarma mai alheri mai farin zuciya mai kuma ilimi wanda insha allah zai tabbatar mana da kyakkyawan mulki me kuke so uh, sabon gwamnati ta mai da hankali tsaro da lafiya da ilimi shine muhimmin bayan abinci dole ne tsaro yanzu kaga yadda ƙasanmu ta zama ba tsaro to tsaron nan shine mafi alheri shine kuma number one lamba biyu kuma ma'aikata a kula da hakkinsu a kula da lafiyarsu 'yan makaranta a tabbata an ba su ilimi kyakkyawan ilimi kamar adama a makwabciyar ta ma jihar taraba an ko gudanar da irin wannan bikin cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Kamar kuke gani muna da sabuwar bakwar ta kama da ziyara daga ƙasar uh, Scotland a nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu bar ta tamu ta gabatar da kanta. Sunana Jamila Garba Audu. Ina karatu ne a Glasgow. um, Glasgow Caledonian University ina PhD a uh, Credit Risk Management um, a United Kingdom. To uh, Jamila menene credit uh, za ki fassara mashi da Hausa? Kamar lamarin bada bashi ne? Eh lamarin da bashi ne yanda um, mutane za su gyara takardun su iya samun bashi daga bankuna. su yi harkar rayuwa ko kasuwanci ko koma me suke so a rayuwa za su iya samun shi banki na tallaba musu. Mhm. To Jamila ba ni albarkacin bakin ki daga ina ki hito a Najeriya kuma ya rauki ta kasance tun kina karama hakki boko hakki aiki kuma hakki samu kanki a kasar turai. ok ni dai asali na yar gombe ce an haife ni a zaria 1982 um, kaduna na tashi duk karatu na primary school secondary school university na je um, na yi abu zaria na karanta accounting a wurin na yi masters ina a nan abu zaria um, na yi aiki da first bank na yi shekara tara a first bank sannan na na yi decide in shiga lecturing a kaduna state university so daga nan ne um, na samu opportunity zuwa uk in kara karatu makarantar mu a takaice yana da babban malama gaba gare ni kin bada karatu a jami'a eh ina bada ma karatu a jami'a ko a nan UK din a nan UK miki ke karanta miki wani karatu ke bada a UK um, ina koyar da corporate finance ina koyar da bank management in global context ina koyar da personal and Uh, mortgage lending theory and practice um, sannan ina ma master students irin lab sessions akan atrix wani software model ne da ake aiki da shi a um, industries daban-daban ko project management ko financial risks ko um, bank operational risks da sauransu. Mm-hmm. akwai zance akwai 'yan kasashen 'yan arewa 'yan nishar na kamar chad a wannan jami'in da ke karanta da uh, can turai Eh sosai kuwa sosai saboda kan in zo turai ai ina karantarwa a Kaduna State University kuma akwai dalibai da yawa da suke da interest a wannan bangaren rayuwa saboda duk abin da za ka yi kana bukatan kuɗi kuma yana da kyau ka san yadda za ka yi amfani da kuɗi ka tafiyar da rayuwarka gaba ɗaya mhm. sai ka ga abubuwa sun tafi da kyau sannan a nigeria ina koyar da entrepreneurship inda muke koyar ma yara yadda za su koya sana'o'i kala-kala ba sai lallai sun dogara ga samun aikin gwamnati ba don za ka ga yara sun gama karatu sun je jami'an amma ba sa samun daman aiki da gwamnati so in that situation za ka iya samun especially mata mata da yawa suna so su ga sun taimaka ma mazajen su sun taimaka ma 'ya'yansu amma ba sa samun nan eh, daman so za ka ga cewa true entrepreneurship akwai abubuwa da yawa da za su iya ko daga cikin gidansu ne da zai sa su iya taimaka ma al'ummar su al'umma gaba mhm. daya mhm. haka to ya kiga tattalin arzikin kasashen turai ganin ki kananan eh, kamfanin su ne ke taimaka ma wannan kasashen ci gaba kwarai da gaske kwarai da gaske abin na da ban sha'awa saboda sanda na aiki a banki for a very long time akwai sanda nake bangaren da suke ba da bashi har na bar banki ma tun ga na bar banki as a branch manager mhm. akwai ba a Nigeria ba a tallafa ma ba a tallafa ma kananan kamfanonin nan da suke so da suke tasowa sannan yawanci startup business zaka ga ba sa ma samun loans from banks total in ba ka yana da experience in ba ka da baka da abu nake nuna kana da kwarewa kana da kwarewa kuma dole za a fara da gwani amma za ka ga kasashen turan nan suna tallaba ma yara tun daga makaranta za a ce musu su kawo ideas din da suke da na kasuwanci da suke so su yi ko wani abu da suka kikiro abin da suke gani zai samu karbuwa a al'umma mhm. sai ka ga tun daga lokacin an fara koya musu su kansu sun san cewa ga abin da suke so su yi kuma gwamnati ko a bankokin nan suna ba su eh, bashi suna ba su eh, tallafi to mhm. suna ba su tallafi sai ka ga cewa sun actualizing kamar zan ba da misali akwai wata yarinya da babanta tun tana yarinya baturiya ce tun tana yarinya a can UK a UK a mhm. UK babanta yana aikin su aikin gyaran gida aikin kafinta aikin fenti to koyaushe gwiwan shi na kasa mhm. har ta zo ta kikiro abin da za ta iya sa eh, masu aiki ire-iren ayyukan na za su iya sa a gwiwan su saboda kasanyi ya rinka shigan su kar su rinka samun ciwon gwiwa saboda yadda suke aiki a ƙasa da sauransu mhm. da kan hawa bango da sauransu kuma banki suka bata tallafi yanzu ta samu karbu a kasashe daban-daban to zaka ga cewa a Najeriya irin wannan yana wuya musamman ma Africa zance ba Africa eh yawa mhm. Africa gaba daya generally it's um, really difficult for you to get any backup for startup businesses mhm. da sauransu Jamila Garba Abdu kenan yar asalin kasar Najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a Birtaniya. Mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum muri Amurka don Allah ku bani dama na mika saƙon fatan samun nasarar shiga mataki na gaba ga shugaban Muhammadu Buhari. Allah ya bashi damar cika alkawarin da ya ɗauka wa talakawa. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sai saƙon Adamu Habu Umarin Yanga, karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Wanda ce Assalamu alaikum VOA a yau ku ba mu dama mu taya shugaban ƙasar najeriya malam muhammadu buhari murnar shan rantsuwar kama aiki a karo na biyu da fatan mu al'ummar najeriya mun shiga next level da kafar dama amin salam ya hausa tabbas shugaba buhari har yanzu akwai kalubale a gabansa ganin yadda matsaloli suka addabi najeriya kamar matsalar tsaro matsalar ilimi matsalar ruwa matsalar wutar lantarki da sauransu musamman ma arewa maso gabacin najeriya duk da cewa mu al'ummar arewa sak muka yi sai dai shugaba buhari shi mana cik salam voa hausa muna ce shugaba muhammadu buhari tare da gwamnoni 29 muna yin rantsuwar kaban mulki a yau laraba allah ta su riko sannan muna fatan za su kwatanta yin gaskiya da adalci a cikin mulkin nasu amin sai kuma sakon abubakar kawo gigir daga jihar yobe wanda ce muna ce shugaban najeriya muhammadu buhari muna sake shan rantsuwar kama aiki bayan nasarar lashe zaben 2019 da ya yi muna fatan shugaba buhari zai kara da mara yaƙi da matsalar tsaro da kuma samarwa matasa aiki a wannan wa'adi na biyu to madalla yanzu kuma ga nasihar azumin ramadan daga harko ni dai muhammadu rabi'u na alai dan mai sali a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rishi da al'umma tai tun daga hijirar shi da ya taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ta tattaquna ya ku masu imani haƙiƙa an wajabta muku azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 babu saboda haka duk inda musulmi shiga duniya inda ya ji faɗakarwa manzo Allah ya ji zawwa manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yayi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin sa ba to a takaice ba da shi ba cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an gane ko ko ƙasa ko an ka gane shi to shi kenan sai dai gaba ɗaya sai ka yi niyya wannan na azumin wata Ramadan na kwana 30 ko 31 babu shi kenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya 'ya'yan za koma sai ka sa wata saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne a kansa shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu kana hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce asawmu sawmu li an ajazabi azumi na wani ne ne ke ba lada kansa malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi kai bar saka muku ne suka ce abin da yasa yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi sajjada ana a duka magumki haka sadaka haka wani dawafi a kekkewaya shi an banda azumi shi in ka an yi azumi Allah ne an kama shi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum a duk wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aiki inda an ga ce alfijir ya keto za a haɗu rana aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala assalamu alaikum Tuma da kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. gabjejen kamfanin kera kayan sadarwar nan na kasar china mai suna huawei ya nemi wata kotun amurka da ta zartar da hukunci cewa wata sabuwar doka da aka kafa ta hana ta hana wa ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangilar gwamnati da cibiyoyin da ke karbar kudaden tallafi daga gwamnati sai ko amfani da kayan kamfanin haramtacciyar doka ce. A yau Laraba mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce yana da tabbacin Iran ce ta kai hari da aka yi a farkon wannan wata akan wasu tankokin man fetur da ke gabar tekun gamayyar daular Larabawa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi da ta'asa da cin zarafi a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda rundunar soja ta fatattaki al'ummar musulmin Rohingya a ƙasa da shekaru biyu da suka wuce. masu sa ido na kasashen duniya na cikin gida da na cikin gida sun yi allah wadai da kama wani dan jarida dan kasar pakistan saboda ya bayar da rahoto game da zanga-zangar 'yar gwagwarmaya da aka ce suna da alaka da wata kungiya mai kare hakokin mai ƙabilun fatush na ƙasar. ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirin mu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari da aka yi sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.